أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم بإحسان إلى الدين sanin ne kamar mun ci gaba ko la'allaka al'alana بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أرسلوا أرسلوا رسلا ilal madain aka aikata aka aika da manzanni zuwa garuruwa na fir'auna fajin ya saharatu aka taro aka kira masu sihiri limiƙatin an tara saboda wani miƙaci wani lokaci yau min ma'alum wato wani yini sannan ne wa huwa waqatu duha shine lokacin sallar duha wato lokacin hantsi min yawmin zina a ranar da suke kado nasu wato kamar sallar suke nan to wannan rana ita ce aka wannan miƙatin za a haɗu nan gudun a yi wannan wato abin nan masabaka nan wajira waɓe na fi aka ce mutane har an tun mun ce mu shin ku kuna taruwa ku zo wato ana kiran su kenan auna da shi da mutane suna kiran jama'a su zo la'alana wato ku zo a taru wannan gurin taron ya na tabi sarata yana ruwa don mu bi masu sihiri in ka kanu mulgalibi ne sun kasance su ne masu rinjaye أظن الاستفهام للحث على الاجتماع wannan tambaya dan kwadaitarwa akan a zo a taru ko sauri ku zo ku taru wata rayi ala ta qarini ghalabatihim da kuma ƙauna suna gani suna tabbatar da cewa masu sihiri ya su rinjaye a liyastamiru ala dinihim ya doge akan addinin su a fala ya tabi'u musa ta yadda ba za su bayan da musa ba walai ta rajahu liki ba ya tara kuma ba wai suna fatan su bi masu yi bane kawai a ya annahu maqadu ungi inda domin kun ga an yanke kenan da shi a wurin su wakila an ce linnasi ai ulina lahum ana sanarwa da su bi hadal da wannan magana salama bana ma ji aka rashi ma ja a saratu, yayin da masu yin suka zo, tsari ne fi a wani suka ce fi a a inna da na da ajiran shi mai ladan mu. in eh, kunna na hannun galibi ne in mune muka ne za a ba mu me matsayin mu sun zo ya ce aiki kenan ba su haka na masu an yarjejeniya in mun ci nasara me za a ba mu ƙala na kun نعم سيد الأمين inda har haka ya إن إن yi. lamin al-muqarrabi na tana daga cikin makusanta min ni da gare ni wa qurbukum ilayya ilayya huwa ajrukum a ce ku makusantan fir'auna ne wato shi ne ya dan a fatasiruna fi wuzura ya ku zama cikin waziraina الذين لا ين لا amurin امر wanda ba باي ايان wani al'amari in ان ta da su ba wato bishawa da ku za a yi ja al miqat miqatin da aka yi wa'adi yazo wa ga Musa Musa shi ma yazo wa fir'aun Musa shi a fir'aun shi ma yazo wa malahu da mutanen shi manya wasa da masiri wal jama'iri da kuma jama'a saura al-muhanshiduna al wanda suka taru aka tattaro fi magarin a wannan matasara wata wannan fili wahidin guri guda lil muqarana dan muqarana dan a gama bambance bayan al-mu'jiza tsakanin mu'jiza wa bayan sihiri da kuma tsakanin sihiri wa bainar haƙi wal baɗili kuma an rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya na'am tsaya musa قال موسى فعل موسى شمس بعد ما قالوا له bayan sun ce mashi ma an tulkiya ko dai ka fara ka jefa sandarka wai ma an na kuna na mulkin ko za mu fara mu jefa namu sai ce al'u'a ku jefa ma an tumulkuna duk abin za ku jefa ku jefa ku ci gaba fal'amru fihi a cikin wannan da ya nan lil izini bi ta qadimu ilqa'im ya yi izini ya gabatar da nasu wato jefa wasannan su wata wasilan bi idan kuma yana so ya tawassuli da shi ila izhar al-haqqi zuwa ga bayyana wa gaskiya na'am فألقوا karfai balan waisiyan igiyoyinsu da sandin suka jefa a cikin jefa suna cewa ga addu'a da suke yi wa ƙari suka ce bi idda ci fir'auna da girma fir'auna inna da na hannu galibu na muna zirin jaye na'am ka alƙa musu a samu da ka musa a sahu annabi musa shi kuma sai ya jefa sanda shi da ke hannun shi sai zahiya ya yi na wannan da ya jefa ai ta zama mashigiya talakafu ko talakafu tabtali'u ma ya tukuni duk wancan da da suka jefa abin da suka jefa da sandunan su da wannan abin da suke jina igiyar ya zama macizai kama masu suna su suna bayar da tsoro sun firgita al'umma shi da ya zai jefa wannan sayar sanda tashi kawai ta biya ta ya su duka da wani da ya ta haɗe ai ya bu na hu bikin wanda suka biya da shi saboda wannan abin da suke na sihiri fayakilu na hibalahun suna mai da wannan da igiyoyinsu da sandunansu su suka zama khayal innaha hayyatun tafiya suka zama kamar macijiya ce ce ya tafiya na'am sahara suka faɗi su masu yuri suna masu sujuda a ƙalin yawa ƙalu amana bi rabbil alamin suka ce mun imani da ubangijin alam ci gaba da musa ubangijin yan alam ne rabbi musa wa haruna ubangijin musa da haruna da ilmin da sanin su wannan bi Annan ma shahaduhu min al-asa dan suna gani abin da suka gani ina na wannan sanda la ya ta'atta bi bai ya ce wannan yayi da siri. su sun gane su ba shiri ba ne na'am قال فرعون sai فرعون yace amantu bi amantu bi kwa imani da shi Musa lahu ga shi ga Musa qabla an azana lakum kafin in maku izini ana ni kafin ni in ba ku izini annahu innahu annahu lakabirukum ai innahu lakabirukum shi lallai babban ku ne allazi allamakum sihira shi ne ya sanar da ku ashe sihirin nan ta allamakum shay'an minhu ashe dai zai sanar da ku sai ya sanar da ku wani bangare eh laba kun bil akar yarin jaye ku da wani bangare dama shi ne malamin ku kuma dubara yayi ya ba ku ya sanar da ku wani shiri bangare yayin da ku da bangare wani wari ridu ya za wato fir'auna yana nufin da wannan sarfo kolin nasu jiya da hankulan mutane an iki ba isa harakar su masu je su yi wancan masu sirri wajen imani wajen imani da musa wa annahu sahirun cewa shi yi mai sihiri ne wa alam minhum cewa shi ne ya fi su ilmin sihiri din kama ja bihi abin da zai da shi ba falaisa bi mu'jiza to ba mu'jiza bane duka dai a kau da hankalin wayancan ni Allah ba daga Allah bane sun maka wafan nasa bi qaulihi sannan ya zo mutane ya tsaya ta mutane da yanci yanda ya ce masu sihiri ya ce to tun da kuka yi haka nan fala saufa ta'lamuna za ku sani ma yana lukun za ku ga mu same ku amini da gare ni haddadahum ya firgita su mujmilan a jumla haka sun mafassara sannan ya rarraba abubuwan da zai musu bai kauli inda ya ce lau gaji ana kuma zan yi shi ku wajibi kuma da ƙawaruwan kuma su lafi a bisa sabani ayyade kullum wahidin alimna ko wani shi a yanke hannun shi na dama wa na jilihi liyisira kawai shi kuma a yanke wala ya kalli ban kuma ajin sannan kuma zai kuwa ce da an san kuma zai iya saboda mugu ne mm, Allah kyauta na'am kanu la bayin imani ya riga shige su in imani ya shige ka baka tsoron kowa sai Allah saboda ka ba su tsoron kowa suka ce ai ba wani cutar wallahi la dara la ba alaina ba cutarwa a In inna ila rabbina mu zuwa ga ubangiji mu ba Adamu na bayan mun mutu bi ayi wajahin kana ta kowace fuska mun ka mutu to mu masu mun kalibu na masu komawa ne zuwa ga ubangiji mu ai raji'una fil akhirati muna komawa zuwa lahira ba abin da dame mu kaje kai da abin da zaka yi na'am suka ce ina na da mai muna fata mu an yi da na rabbuna muna roƙon ubangijin ya gafarta mana kaɗaya na mu. an kunna bi an kunna awwalal mu'minin da kasancewa farko masu imani ai mun gode kenan fi mailin shahada wajen samun shahada wato kaga sun sani da an kashe su sun samu shahada eh, An nufin in lahu a rai har in Allah ya baka dama a mutum salladaka a ala na in Allah ya tura ka kan kashe mutum kamar su amta kamar kamar yadda ka raya Allah ya ji mala Abubakar mahmudu gumi yace mace ولم يذكر لفظ القرآن بأم بتابع لفظ القرآن أن فرعون تسلط على سارة يسمى دماء كمصير إنما فعل بهم ما, ما حددهم به يا أيك شعبين بيتوجد في شنة بعثني بابا بينا با وسياق سيدي سياقي بين أنه لا يستطيع ya bayyana cewa baya da iko an ya fa'ala bihin zalika ya aikata wannan gare su ma damu ala imani matuƙar da suna kan imanin su har ke na tsayuwa ga imani shi ne wani abu wala ma ja al-mi'ad lai laki fir'auna lokacin da lokaci ya zo dai ya kamata wato lokacin da Allah ya shirya zai halakar da fir'auna qala Allah ta'ala sai Allah ya ce

Allahu akbar Allah ya ji shi Allah ya ji su duka a jiya dan uwan mu ya rasu Allah ya gafarta mashi wato wanda ake cewa Allah Ibrahim Kuskunda Allah ya gafarta mashi to yanzu ma an ƙara ga mana wani dan uwan mu din kuma shugaban yan agaji wanda ake kira ko Audu Sheme shi ma Allah ya mashi aji Allah shi ma Allah ya mashi aji yanzu karfe shi da aka ce za a yi janazar shi الله أكبر الله أكبر اللهم اغفر لهم وارحمهم الله غفا بين بينك دكا كاي لا حول ولا قوة إلا بالله kun ga mukamu ƙirani muku mukamu ya rike sosai inda mutu ba wai an gaya maka ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajina min hajin musibah Allahumma azabillahum warahmu Allahumma azabillahum warahmu Tak tahu musibah pada ini Aku? ka tak ya? Takkan ada aku? Walam maja'al mi'ad Lihi laki fir'awna Kala Allah Ta'ala Wa awayna ila Musa Muka wahai ila Musa بعد سنين أقامها بينهم bayan shekaru da annabi Musa ya tsaye a cikin wayannan mutane ya da'uhum bi ayatin lahi ila haƙƙi" yana kiransu da ayoyin Allah zuwa ga gaskiya falam yabidu ba abin da suka karu da shi illa utuwan sai taurin kai aka ce da lokaci ya zaka ce an asiri da ibadi su kai ka sai da bayina su ne bani isra'ila su ne wanda suka imani da shi wafi kirajin mai kasirin nun a wasan hamza asiri ai min sare alimanci ai sirbihim lailan ka tafi da su cikin dare ilal bahar biya ga teku hanyar da za ku bi kenan ila jahati sham ta wajen sham filbari bari kan tudu wato ku tafi ta a tudu warwuya an na tsawon musa arwaci warawa an na tsawon musa arwaci shi mutanen musa kalili fir'auna kalili tsawon fir'auna sun ce wa mutanen fir'auna inna lana fi hazihi laila a cikin wannan dare muna da ida muna da wani biki da zamu na idi ma ita aro minhum hulihim sai suka aro kayan gwalagwalansu na kayan aro bi haza sababu da wannan dalili a ga sun kawo sun ɗebo kayan kuɗi kenan eh, sun makarabi bikin kal'amuwa ne to da lokacin da wani tafiya ta zai suka fita da wannan kuɗin ne cikin dare ila biya ba da zuwa gefen teku kala ma sami a fir'aunu bi zalika fir'aunu ya ji labarin annabi musa da mutanen shi bani isra'ila sun fita jama'a kawo sai ta tara mutanen shi wata bi a ya bi su innakum muttaba'un Allah ce ku ana bin ku ai yake biyo ku fir'aun fir'aun na bin ku zai biyo ku wa junudu da kuma rundunar shi fali duwa na ku za a nutsar da shi a bayan ku filbari a cikin teku ba kuma ba fa an je fa an ja ku kuma a tsaye da ku a ga kan wani tsir na'am farsala farsala farsala fir'aun ka karanta da fir'aun da madain fir'aun ya aika ina aka ina uku bai bisariun da aka ba shi labarin sun tafi sai fir'aun ya aika cikin birane biranen shi birane na fir'auna kana lahu alfa madina birane irin kamar su kano irin su mai duguri irin wannan birane to yana da birni dubu wa isna ashirin alfa ƙarya yana da alƙarya irin kamar su huntuwa yana da guda dubu goma sha biyu ta ana ya ta duniya eh, ya aika wannan birane ya ce a to hashirin aljami'in aljeshi ƙa'ilan a zo duka ta yaki aka taru mawaƙa biyar bikin daga yanar birane a taho kawai ina cewa ina layi. ina cewa ina haulayi da shi jimatun wai na fa wasu ‘yan mutane ne jama'a ne ƙabilu na ‘yan kaɗan ƙila kano sita mi'a Wasu, wa sab'un alfan su dubu shidda ne a su dubu dari shida ne da saba'in da dubu saba'in wani mukaddamaci jeshi ne wanda ke gaban mayakin nashi saba'a mi'a alfin ɗari bakwai dubu dari bakwai yan gaba gaba da ya mu ta faƙalla lahun bin nazari Allah karanta ganin sa cikin gani idan kasar shi zuwa yawan wannan yakin shi wa'annan wa'annan cewa karanta mala wa'annan su wa'annan ɗan mutane lana lazza'i sun husata mawa Eh, fa'ilina ma ya gizuna sun aikata abin da zai hau samun shi mu yi hushi ba wani kace na ce wa inna wa inna da jami'un hajirun ga kira'ar hafs ko kuma wa inna da jami'un hajirun mun jama'a ne mutayakkazuna muna falke dan bacci mun san abin da muke yi yanzu eh, sai a auna ba ko kuma an ce inna jami'un ajirun ta ay musta'idin li khuruj lahum mun shirya mun fita gare su fa innahum kharaju min biladina sun fita sun bar kasar mu da gairi izinin na ba ta da izinin mu ba wani abu bi amma amwalina ko sun tafi da dukiyar mu alfi isa arwa wanda suka wanda suka ara qala ta'ala fi Allah ya ce. fa akhrajna mukan tadda su ai fir'auna wa qaumi wa qaumahu fir'auna da mutanen shi min misira da misira ne yana haƙo musa wa dan su je su iske musa da mutanen shi min jannati muka fito da su daga cikin gonaki basati gonaki kanat ala janibayil nil wanda suke gefen nil kogin nil wato gonaki na alfarma wa da marmaro anharun rama ne wanda suke jariya wanda suke gudana su biyu a cikin gida minan ne kawai ga shi dama maganar jan fafo ne kawai ga yana yana gudu a cikin gida kawai da ake so to aka fito da su daga cikin wannan nan wa kunuzi muka fitar da su da kunuzi da kuma taska an ce mata kunuz amwalin zahira wato wannan aka ambaci da ana nufin dukiya zahira minar zahabi warfe firdati na da azurfa wasu niyar kunuzu an ce taska ne li'annahu lam yuda haƙƙun layi ta al'amina domin ba a fitar da haƙƙin Allah ka wannan dukiya shi sai aka ce mata kunuzu wani ƙamin karim da kuma wani matsayi mai kyau ai majalisun hakan kyakkyawan majalisa da aka yi don umara'i don shugabanni wajen zara'i da wajirai ya hufu a ci ba a bayan sun zauna to su kuma mabiya su kewaye can baya nan kuma ga wurin zaman nan to duk wannan tsarin da aka aka fito da su sun je su bi annabi musa na'am to wannan fitar da suke ba su koma ba aika zalika aka na. ikirajina aka fito da yanmu kama wasafna kamar yadda muka siffanta wa auratna sai muka gadar da bani isra'ila wato bani isra'ila da wannan gonaki da wannan duk abubuwa ba da ya jira ki fir'auna qawmi ba nutsar da fir'auna da mutanen shi fa zakara kayfiyat zalika sai an bace ainihin da aka haka din fa qala yace fatba'u fatba'u mushrikin lokacin da suka bi su lokacin da suka same su ai eh, lahiquhum lokacin da suka haɗu kenan eh, da shi an da mutane suka yi suka iske annabi Musa mushriki na lokacin hudowar rana ai wa waqatu shuruqi shamsi lokacin hudowar rana a wannan lokacin sai suka haɗu aka aka gan gansu ga su kusa da kusa kalan matara aljam'an lokacin da jama'a guda biyu suka ga juna an ra'a kullum minhum akar kowanne ya ga ɗan uwan shi qala ashabu musa mutanen musa suka ce inna la mudrakuna mun kam za mu ce mu ai da kuna jam'u fir'aun taron mutanen fir'aun nan za su ce mu wala taqata lana bi ba mu da iko akan shi suna ga ma'anar musa alaihi salatu wassalam na'am kala musa sai ce kalla a lan yi dirikuna ba su iya iske mu ba su iska mu in ji annan musa inna ma iya rabbi ni ina tare da ubangiji na bi na su ji taimakon shi saya hadi ne zai shigar da ni ɗariƙun na ya ci hanyar tsira malam ka ji imani da abubuwa ah, na'am Thank you. ana yadda a takar baya ya sa gan Allah ya ce fa awana ila Musa muka aika zuwa ga Musa annan zai biya sa kalba ka buga wannan sandar da ke hannunka bahu sai annabi Musa da wannan sandar shi ya bugi teku kan talaka sai tekun ta tsage kan shakka isnai ashara fiyatan ta kasu kashi goma sha biyu bi adadi asba bani Isra'ila gwargwadon ƙabilu na bani isra'ila fasara kullu sirrin ko na ƙabila masu ku suluki akwai inda zai shiga wanne ce kun yi ta kasu kashi goma sha biyu nan kowanne ga hanya nan ga hanya nan ga hanya kowane tsakani kuma tsakanin wani da wannan kamar wani katon dutse wanda wannan bai ga wannan wani duk wani zai kama hanya kawai ya wuce na'am Akwai wani yi shi da yanzu ba fa kana kullu min ka dauri azim ko ai bai na bainahuma masalika sulukiha ko ne da mashigar shi lam yabtalla min hasrijum wai sirbi irin eh, na doki na abin ah, ce ko libidi to ba a cewa ya taɓa ruwa eh, bai jike wani kowa eh, cikin gobe suka shiga suka hayo ba abin da ya shafi su na ruwa lahiyar na'am wa'allafna qarrabna samma al-akharin sannan a can muka kusantar da su sauran su ne mutanen fir'auna ai fir'auna wa qaumi fir'auna da mutanen shi hatta salaku har sai da suka shiga misali kan mutum shigar su yadda wayannan suka shiga suka haye suna shiga wayancin na fita wayancin suna shiga wayancin na fita wayancin sun kai tsakiya wayannan suna farko su kuma muna karshe ce sun kai karshe suna fita wayannan suna tsakiya sai da wayannan suka gama fita sun musa da mutanen shi sun gama fita baki daya sai auna da mutane sun gama shigowa baki daya to sannan abin da ya faru ya faru na'am Allahu akbar eh wa anjina Musa sai na aka saki wannan ruwa sai ya hade aka kashe wato aka duk suka halaka baki daya sai dai wani wuri kamar da aka sani gawar fir'aun an fitar da ita saboda aya eh, amma wa anjina Musa wa mamma huwa ajma'in shi Musa da wanda ke tare da shi baki dayan su an fiti an tsiratar da su bi istirajin min albari saboda an fitar da zaune ce ku ala hayi ashil ku kamar yadda aka ambata din shi sun ma ga rakan yi. sannan muka nitsar da sauran fir'auna qaumi da ya ba kirbari yadda ce kun ya zo ya a layin a kansu. lamma ثم ثم ذكر لما ثم ذكر ثم لما لما تم دخولهم لما تم دخولهم البحر lokacin da suka gama shiga cikin wannan teku wa kuru annahu alaihi da wasu jama'a wa khuruj bani isra'ila min kuma bani isra'ila sun riga sun fita gare shi wato bayan sai da zai gama shiga bani isra'ila sun fita ta san sai aka saki wannan teku ruwa ya haɗe aka halakar da su allah shi kiyaye mu sun ma gaba ta ala ala kisa allah ya taƙiri akan kisa faƙala ya ce inna bi zalika a wancan a cikin wancan akwai aya ai gira ki fir'auna wa qaumi nutsar da fir'auna da mutanen shi akwai aya akwai lura kenan liman ba da mabon da ke bayan su kuma kana aksaru rumuni yawancin su ba su imani billahi da Allah ba ai lam yu'minun ba wanda ya imani cikin su gairu asiya in dai ba asiya ba imra'atu fir'auna din wa hizqil hizqil mu'min ali fir'auna sai maryam بنت ناموسة بنت ناموس التي دخلت التي دلت على تابوت يوسف عليه السلام ita ce wadda ta nuna akwatin yusuf alaihi salam inda yake lokacin da ake nema allazi dufina fihi wanda aka rufe shi a ciki wa kana min marmar na marmar ne da mu aka yi shi na'am wannan rabbaka wannan rabbaka zai ubangiji ne kalahu al-aziz mabuwayi ne a fanta kama min al-kafirin ya uquba wato mabuwayi ne ya uquba ga kafirai da ijraqihim da nitsar da su a cikin wannan teku ar-rahim kuma mai jin kai ne bil mu'mini ga mu'mini fa an jahu min azabil kufari Allah ya tsayar da mu'mini daga azabar kafirai wa qatl wa fi fitinatum da fitinar su ala dinihim akan addinin su ma ɗauka ala sannan Allah ya abafi ala kistati fir'aun kan kista ta fir'aun da kistati Ibrahim kista annabi Ibrahim alaihi salam faƙala ya ce wakilu alayhim ka karanta masu aya masu mutane ne ta ɗauwar mu'mini don su karfafa wato mumini ya ji tsoro alattakawa ya ta ya ce kawal don mumini ya zama ya karfafa alattakawa a kan Allah wani zai kafiri kuma ya gargaɗi ya kafirai liyar ta idu an yi su ciki don su firgita su kuma su bari fasikanci wani ma'azin zaben Allah na ba a kabaru Ibrahim ya ba da labarin annabi ibrahim yi kala shi annabi ibrahim lokacin da ya baban shi da mutanen shi mata abudu ne mai kuke bauta ma ne baba na'am ya ce a ah, mu na abudu asinaman ai muna bauta ma gumaka ne sarrafa bai ya bayyana ba an tsoro bi bihu rai dan ya dora kan shi wani ya rahu annahum ya fa'aluna ma ma ya ta gudu na annahu sawabun dan ya nuna musu wato eh, annahum ya rauna wani ya rahu dan ya gan shi annahum ya na suna aikata ma ya ta gudu na abinda su suka gudurce annahu shi shine dacewa fahim mun ta suna murna wata suna farin ciki ba ta da bauta wannan gumakar kadin wa mun ta juna kuma suna alfaharin fashe mala ala jawabin ya ta a cikin wannan jawabi nasu ala jawabin su'ali ibrahim akan tambaya annabi ibrahim lahum gare su kasa dubu da abin da suke nuni min izhari ma fi nufusihim wajen bayyana abin da ke cikin rayukan su min al haji na jin dadi wal ibtikar da alfarma da alfari fana fanazallu ai za mu muna dawwama ai na dumu laha koyaushe muna nan akifi ne muna masu lizunta ai lazimi na ala ibashi a kan bauta wani nan kuma ka <laughs> to bayan wancan jawabi da aka suka yi mashi mutanen eh, annabi ibrahim a lokacin mutanen su masu zuma kadin baban annabi ibrahim kala sai annabi ya ce hal yasma'unakum suna jin ku eh, in tad'un lokacin da kuke kiran su a yan fa'unakum ko suna amfanin ku ko suna amfanar da ku in abattumuhum in kun bauta masu awa durun ko suna cutar da ku in lam ta'buduhum in ba ku bauta masu ba qalu Ƙalin ka ce bal a la mafi'un fi ibadis ba wani amfani wajen bautar su wala da wani fi kyaukiya in ma mun bari ya cutuwa walakin sai dai na abu da ha muna bautar na goma kamar bi annana domin mu wajibna aba na mun samu ubanninmu kazalika faru na ne suke aikatawa A musu ma fa'alna kamar dai ne muka aikata bayan dai itirafihim bisafaha lokacin suka yi wannan maza ta wauta na faɗa ibrahim annabi ibrahim samu nishadi ila jalabi uqulihim wajen zai hankulan su ne ma yanfa'u bi ibadati abin zai amfani zai amfani da su da bautar shi wa yadda bi tarkiya da kuma cutar in suka bi bautar shi wato Allah kenan na'am ne ce ku شيخ بان لباري ما كنتم تعبدون ne, أبن لكم جبوت kuke قلت ما كنتم ku wa aba'ukum da ubanninku alaqadamu na wanda gabata fahimfati tasbihu lan kun ga an da su wacce za a kuma an yi musu izgili bi zikiri a ba a yi mul a ambaci ubannin su na wanda gabata yi da akwai lakanci bainan ayar ma buda ta yana yin bautar a dudini dubban sansu ina kinsu la a buru ba mutu masu wallahi rabbi alamin da ya zama kawai ubangiji ya alam sai ni a abu ni zan bauta ma allah allazi allazi khalaqa min shine wanda ya halice ni fa huwa ya adini shine mai shi da ni ila jini zuwa ga adini wa ma yasri umuri da kuma abin da zai gyara al'amurana wallazi wallazi wa yut'imuni wa yasqini shine wanda yake ciyar da ni kuma ya shayar da ni wato abinci shi yake bani domin kuma sannan ya shayar da ni don abincin nashi ne zai ma nashi ne nan wai za maritu in ne rashin lafiya ka huwa shi ne shi ne yake warkar da ni adafal marba ila nafsi ya jingina wannan rashin lafiya zuwa kan shi wa in mara ba wa shifa min Allah ta'ala duk da cewa da rashin lafiya da warakar daga Allah ne amma ya ji ne ya kashi istimalin ya yi amfani da wannan lihusin al'ada bidoyi da ladin ladubba kama kal halilu kamar yadda halilu ya ce fa'aratu ana iya ni na ni in aibata ta na'am وقال يوسف أراد ربك أن يبلغ أشدهم نعم wallabi yunjini shi ne kuma dai wanda yake kashe ni sun mai sun ya da ni wa hudunar na bisamma khilafa ma qablahu ne ci sa ilama saboda yalwa a rama tsakanin da ke tsakanin bayan imata wal ihyayi kaga na mutu da tsakanin rayuwa da mutu akwai kamar akwai nisa لأن لأن المراد بها الإنهياء في الآخرة أنا في أنا الآيات الآخرة نعم والذي يدمع شيء نكفاته أن يغفر لي وغفرته min khadi'ati laifuka na yau madini ranar sakamakon shi tashin kiyama na'am rabbi habli hukumar Allah ka bani kuma wato ai hamala ma taqaddama min al-bafi alfa'ir ba alaihi min hadha zafi haƙi Allah ka bani hikima ai wa faɗi wannan magana saboda abin da ya zo a kan shi wato na halartar eh, haƙƙi ala manajati ta'ala wato abin saboda munajati shi daga Allah madaukakin sarki bi du'a da addu'a fa qala rabbi habni hukuma Allah ka bani hukunci ko ka bani hikima kamalin shiga kafin ilmi wajen ilmi wal amal da kuma aiki Allah ka bani ilimi da kuma aiki da shi fa innahu ista iddu bihi li khilafati haji domin da shine zan ci fitan shi idan halifanci nan na gaskiya wa ri'asati al da kuma shugabancin jama'a wa alhiqni bi sadi ne ma Allah ka da ni ga mutanen kwarai wato bayan mutane mutanen kwaye wa wafiqni ya kamali fil amali wato ka kuma ba ni dacewa wajen kamala wajen ayyuka li an tazimu bihi fi a fi adadil ne dan in shiga nima a tsara da ni cikin adadin kamilallun bayi fi salahi wajen nagarta allabi na laya shubu salahun wanda jari nagarta su ba ta shafe su da kai ba yi kabiru zambin babban zunubi wa lati wala ko kuma karamin zunubi Allah ya da shine wannan rabbi hali ko kuma na'am واجعل لسان سيدنا الله كسم يا مهرشي كما نبسك أي سناء حسنا يبو ميتشو في الآخرين جنكر الشيء أي الذين يأتون بعدي وين جازوا بانا ila yawmin kiyama har zuwa tashin kiyama kun ga nan ana so yi ko yanzu kowa ya ce dai a je yin annabi ibrahim ko ma ke sa kuna ji kuma eh, ibrahim wancan ma dai kowa ma dai annabi ibrahim to amma ma da annabi ibrahim <laughs> a gidan ba ta nan waje alni allah ka sanya ni min warasati jannatin da yi muka cikin masu gadon aljannan ni'ima ai min manyo ba wanda za a ba su wannan aljanna allah ka ba mu wakiliya nan والأمين والقول في ذلك إنه كان من الظالمين وقال في ذلك يلا بجمال دبابانا إنه كان من الظالمين يا شكرا متعيد في كبشي bi an ta tuba alaihi ka ga wato ka an tuba shi da tallafi lahu gafarta mashi wa hadha da an yi ta yatabayyana lahu annahu aduwwun lillahi amma wannan ya na addu'a kafin ya bayyana da gari su a mukin Allah ne ban kamar kira kamar yadda aka ambata fi wata bara na'am wala ni Allah karka kunyata ni yau mai ba su tashin jama'a tashin kiyama kenan ai an nasu